قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ka ce wa mutane ya kai wannan manzo abinda annabi Muhammad ya zo muku da shi a alkur'ani falala ne daga Allah zuwa gare ku kuma rahama ne daga gare shi zuwa gare ku don haka da wannan falalar ta Allah a kanku da rahamarsa a gare ku na saukar da wannan alkur'anin ya dace ku farin ciki ba da waninsu ba domin abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da shi daga ubangijinsa shi ya fi musu alheri sama da duk wani abin da suke tarawa na kayan duniya mai gushewa